Bismillahir Rahmanir Rahim, ni da ke, kashi na bakwai. Kawo da tunanin ya yi a ransa, ya ɗauki waya ya kira Abba, yana ɗagawa ya ce, Sorry. Kawar da tunanin ya yi a ransa, ya ɗauki waya ya kira Malam, yana ɗagawa ya ce, Muhammadu, yaya kuka yi likitan? Abba ya ce, Malam ai ya wuce, kamar ya kenan, yanzu dai kana gida ne? Malam ya ce, eh, ina gida, to gani nan zuwa cewar Abba tare da kashe wayar. Ya kalli Najma, bari na je na ga malam. An jima zan dawo mu karasa tattauna da likitan naku. Ta ce to abba, a gaida su mama. Ka ce musu kuma abincinmu. Ya ce to babu damuwa Najma, tare da ficewa daga cikin ɗakin. Tana fita, yana fita ta ce, Najma shine na ce ki dubo min shi ki ƙi ko? Kallonta ta cike da mamaki ta ce, Baby, anya ko wannan rashin lafiyar bayan idanuwanki da ta taɓa, banda hankalinki, Na fita na gansa har sun yi nisa tukunna ma kin san da mutanen da yake tare sun fi su sha sun fi su goma sha. Haka zan je na tsare su in gano miki shi ki ki ɗauka ma na ganshi Ta yaya kike tunanin zan ce ya zo nan ɗakin ta yadda za ki sake jin muryar tasa? Baby a ɗauka ma ya zo ɗin ta yaya za ki gan shi? Wani irin wani irin ƙululun baƙin ciki ne tokare mata wuya sai yau ta baƙin ciki da rashin idonta cikin ta ce Allah ya isa tsakanina da kai Anwar gani idan tana son kawo ruwa ya sa Najma ta kawo hannunta ta ce ki haƙuri baby insha Allahu za ki ji sauƙi murna ya kamata ki kin ji tashi mu je ki wanka a hankali ta sauko daga kan gadon Najma ta saka mata takalmi a ƙafarta ita kuma ta ƙarasa saka kafar ta ciki sannan ta ja ta zuwa toilet ɗin Abba yana zuwa wajen malam ya nemi tabarma ya zauna ya buɗe ledar kuɗin hannunsa. Ya ɗauki dubu ɗari biyu ya ce baba ga kuɗinka. Me kake nufi Muhammadu? Ko sun ki karɓa ne? Ai malam yau Allah ne ya aiko mana da wani bawan Allah ashe. A irin wannan zamanin akwai mutane masu karamcin shekaru da halin ƙwarai irin nasa. Wallahi malam wani bako aka yi a asibitin. Ni kuma na je zan ba likitan nama kuɗi shine wannan yaro ya ce ya ɗauki nauyin komai nata. in takaice maka bayani dai malam wallahi yaron nan ya ce a fitar da baby ƙasar waje a yi mata magani malam ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allah mai iko Allah mai yadda ya so Muhammadu kaga ikon Allah ko kaga amfanin haƙuri da yafiya ko Abba ya ce ina gani malam wallahi na jima ina mamaki ba abin mamaki bane Muhammadu ikon Allah ya wuce nan ya kamata yau na zauna tare da almajira a yi wa yaron nan saukar alƙur'ani akan Allah ya dafa masa, Allah kuma ya ƙara yi masa buɗi ta hanyar halak. Abba ya ce, Amin Malam, yanzu dai ga kuɗin nan, Allah ya hutar da kai. Malam ya ce, a Muhammadu, ai wannan kuɗin ba duka zan karɓa ba, ka ɗauki dubu ɗari a ciki, ka haɗa da na wajen ka a buɗe ma Salisu shago babba ya dinga zuwa, ya dinga juya kuɗin. Idan Allah ya yi wa abin albarka sai ka ga gida an huta wata rana. To shi kenan malam, bari na wuce nan gida su su ma ne musu bayani zuwa anjima zan dawo da su sultan su ma mu haɗu a yi saukar tare ba za ka tsaya Talatu ta kawo min kari ba murmushi ya ce a amalan zan ci a gida a gaida mutanen gidan to Muhammadu za su ji suna zaune ne a ɗakin kowa ya shiru sai Najma da ke waya da anti Maryam da ke zamfara amma gaba ɗaya hankalinta baya kan waya da Najma take yi tunaninta ya tafi wajen tunawa da daddaɗin muryar da ta ji tana magana da abbanta ta rasa me yasa muryar ta kasa barin cikin ranta to wai ita menene nata ma na dagewa akan sai ta gan shi Muryar Nazo ce ta katsaita ta hanyar kama hannunta ta saka mata wayar ta ce ga anti Maryam tana magana. A jiya zuciya ta soke ta ce hello anti ita ma a nata bangaren ta ce baby na ya jikin naki da fatan dai ba kya tunani ko ba na tunani anti jiki da sauki yaushe zaki zo zan zo abba ya hana ni zuwa amma insha Allah zan zo yanzu na ji Nazwa ta ce min an biya kuɗin aikin ko i eh, wallahi wani ya biya. To Allah ya saka masa da alkhairi bari na kira gida sai an jima. Ta ce to anti suna yin sallama da anti Maryam. Nura ya sallama suka shigo tare da Nuhu. Nazwa ce ta amsa musu ita kuma tana jin yadda maryam Nuhu cikin masu sallama ta an samu sallama ta yi shiru. Sannan ku da zuwa Nuhu, ga waje ku zauna mana, injin Najma. Ya murmushi ya ce, To Najma yaya mai jiki? Jiki da sauƙi Nuhu ga ta nan. To Allah ya sawaƙe, Allah ya rufe asiri ya ce amin. Sannan ta miƙe suka fice daga ɗakin ita da Nura. Yana ganin fitarsu ya ce ya sayyida. Ya muka ji da haƙuri kuma ta ce alhamdulillah a jaƙile. Ya ce wallahi bayan da labari saboda ina ta kiran wayar taki a kashe. Sai ya nazo gida shine nake jin wannan mummunan labari. Ta ce wallahi kuwa to Allah ya baki lafiya. Ya ji leda mai yalo da baƙi cike da protein. ya ce, To ga wannan kya'sha hau haushi ne ya bata wai ga wannan kya'sha sai ka ce wadda take gani. Sai ta ɗawai ta ce, To, daga nan suka yi shiru gaba ɗayansu sai shi ne ya ce, To, ya labari, babu, ta ce, To, shi kenan my heart, rabin rai na raga kamar kin gaji bari na tafi. To, sai an jima, kallon ta ya saki murmushi ganin fuskanta ta yi futu-futu alaman ba ta yi murna da zuwansa ba. Yana fita Nasin ta shigo ɗakin ita da su Najma. Ita ma suna gaisa da shi sannan ya tafi tare da Nura. Tana a ɗakin ta ce Beauty. Lalibai ta fara tana neman ta. Ya ce na kike kama yanta ta yi ta riƙe Beauty na ya jikin naki jiki da sauƙi na Kin ga kin Anwar kin ga Anwar ya haɗa ni da masifa ko gaskiya bai kyauta wallahi amma akwai Allah wai ma menene ya ɗaki da shi ne dama kin san shi ne nan take ta bata labarin komai nasin ta yi ajiyar zuciya ta ce gaskiya akwai marasa imani a nan amma ki haƙuri Allah zai saka miki Najma ta ce amo kam ai mun ga sakayya Nasrin dan ɗazu wani bawan Allah ma ya zo biya mana kuɗin aiki da za a yi mata duka wallahi nasin ta ce dan Allah kafin Najma ta yi magana bebi ta ce wallahi Nas baki ji muryarsa ba mai daɗi Ina jin muryarsa ban san lokacin da na saurara ba, dan na cigaba da sa Gaba ɗayansu suka juyo suna kallon ta cike da mamaki. Nazma ta ce, ni baby, ba Nuhu ne ya zo yanzu ba ne, shi mana. To dan Nuhu ya zo sai na ki faɗar abin da yake burge ni. Gaskiya ne, amma kin san hakan bai kamata ba, tunda mutumin nan yana son ki, kuma kowa a gida ya san da shi, sannan ke ma 'yan uwansa duk sun san ki, bai kamata ki dinga yi masa wulakanci ba. nassim ta ce wannan gaskiya ne wulakanci ba shi da kyau especially ma kan mutane mutumin da ya nuna yana son ka idan ba kya son shi kai tsaye ki faɗa masa mana cikin haushi ta ce ba zan faɗa masa ba nas shi mawakaci ne ina ne da zai gane cewa ba a son shi na nuna masa na nuna masa to menene kuma na dagewa ba zai rabu da ni ba nas ta ce kai wasu mazan ma dai sai a bar su Nazma ta ce wallahi kuwa mun kam ina ruwanmu ta faɗa tana janyo ledar fot ɗin gabanta. Ɗauko ayaba ta yi ta miƙa ma bebi ta ce bebi ga ayaba daga masoyi ba na so Nazma ba zan ci ba. Ta sake ɗauko apple ta ce to ga apple. Cikin ɓacin ta ce na ce miki ba zan ci ba ba zan ci ba dole ne. Ka je ma an danna ma wani asiri a ciki gaba ɗayansu suka sa dariya gani yadda ta kicin kicin da fuska lallai Nawal ba ta son Nuhu. Abba yana zuwa gida ya tara su Salisu da sauran 'yan gidan ya faɗa musu abin da ya faru. Sai murna suna hamdala. Mama Mariya ta ce gaskiya Alhaji na ji daɗi yanzu ka ga, sai kawai sai ka sai mana mota mai kyau wadda za a dinga nuna mu ana cewa to su Mariya ana can ana hawa mota wane da wane da wane. Mariya anya za ki yi hankali kuwa inda ko ko zuwa hannuna ba su yi ba Yanzu Mariya ko da kuɗin nan sun zo wajena wace irin mota zan siya? Me mota za ta tsina na me? Ji nake gara yaran nan gabanki har mutum uku. Nura sai fa da kuke sai kuma Najma. Ai sai kamata a ce kin yi tunani sun tafi makaranta ko kin ga ni zan ni sai ko kin ga na sai mota in bar ‘ya'yana cikin jahilci ko to wallahi nawa ne suka yi karatu babu aiki babu aikin yi. Ga Salisu nan shekara nawa da gama karatu babu aikin yi, ko ‘yan adaidaitan nan bai samu ya ja ba. Shi kuma Sultan ga shi na kullum a ƙarƙashin wasu yake, shi ma babu na kansa haba, ni wallahi na gaji da kashe kuɗin karatun nan babu aikin yi. Kin san da hakan ne kika ɗaga hankalinki lokacin da Nawal za ta tafi makaranta, kika ce sai da Najma ta je? Alhaji nan Allah ka yi haƙuri ka bar maganar na tare muke da yara fa cewar umma abba ya ce allah ya kyauta tun ni dai na ji wannan malam mun gama magana da shi kuɗin da na sai da fili na guda ɗaya ya ƙara min dubu ɗari a kai don haka za a buɗe wa salisu shago cewar da juya kuɗin ko da a ce za a samu albashi ba kawai abin dogara a samu abin dogara kai kuma sultan ga kuɗinka ka kuma ka koma hanyar ka koma bakin aikinka Don Allah kar ka bangare ka yi faɗa da kowa musamman Anwar, domin kuwa na san halinka. sulta ya ce to Abba amma cikin ransa bai kyale ba, baya ya jin akwai wanda zai taɓa bebi ya kyale shi babu shi. Sunan ya ci gaba da cewa sannan ya zo da cewa amma Abba wannan kuɗin ka bar shi wallahi. a haɗa da shi a kuɗin shagon. Allah ya ƙara hura mana gaba mu. Gaba ɗaya suka amsa da amin. Sab ya ce Abba kuma yaya bebi tare da wa za su tafi ƙasar wajen da ni da ita da kuma likitan da yake kula da ita. Nan kuɗin ma ta hannunsa zai zo. Dole an jima zai koma na ji yaya zai tsara mana tafiyar. Cikin farin ciki Umar ta ce to Allah ya saka masa da alkhairi shi ma. Allah ya biya mashi buƙatunsa na alkhairi Abba ya ce amin tare da miƙewa ya kalli Sultan da su Nura ya ce an jima ku je gidan malam akwai karatu ni ma zan biyo ku idan na dawo daga asibiti. Suka amsa masa da to shi kuma ya cikin ɗakinsa. Sai da aka kawo su har bakin ƙofar gidansu sannan ya kalli abokin nasa MK mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Ubangiji ya yi dakatar da shi ya hanya ɗaga masa hannu. Yas babu godiya tsakanina da kai. to shi kenan na gode sosai yanzu abuja za ka wuce no ba zan shiga abuja ba saboda ummi ma ba da san na zo ba ina ganin zan wuce dubai to ka shiga mana ku gaisa da su mama murmushi ya yi kawai ba tare da ya yi magana ba wanda aka yi tabbatarwa da yasir cewa ba zai shiga gidan ba na aka yi ce to ba damuwa allah ya kai ka lafiya yayin kura zai fita daga cikin mota ya saurin cewa yas zuciya yasir da ya juyo yana kallon shi ce na'am Cikin ransa ya ce yanzu da na kira shi me zan ce masa. Ka san baby ko kuwa ina zan ga baby yarinya da sunanta kawai ya ji bai san ta ba bai san kamar ba sai dai beauty lips ɗinta da ya gani sau ɗaya. Na kai share kawai ya ce shi kenan babu komai ma sai mun yi waya kawai. Yasu ya ce ok tare fita daga motar su kuma suka ja suka tafi. Washe gari kuwa kuɗi suka shiga cikin account ɗin doctor ya nemi Abba suka fara shirye-shiryen tafiya. a Baniya kuma alhamdulillah sun komai sun yi shi cikin kwanciyar hankali cikin kwana huɗu jirgin su ya tashi daga Malam Aminu Kano International Airport zuwa Tarena International Airport da ke Ambaliniya. A ɓangaren Yasir su ma sun tafi jamani shi da ƙaninsa, already shi ɗin ɗan boko ne dama suna da buɗe ido sosai, shi yasa ba su sha wahala ba wajen tafiyar tasu tare da mu'azzam da taimakon likitan da ke zuwa duba yaron. Babban birnin Dubai, babban ɗaki ne mai matuƙar girma da ya amsa sunan shi ɗaki. Babu wasu tarkace masu yawa a ɗakin face gado da wardrobe, sai kuma wasu sai kuma kujeru masu ruwan zuma da suka ƙara wa ɗakin kyau. sai ɗan ƙaramin kafet shimfiɗe a gaban gadon mai laushi baƙi da ruwan zuma da wata uwar plasma da ke manne a bangon ɗakin tana da girma sosai kaɗan ya rage ta cika bangon ɗakin girmanta ya yi yawa sai kuma dressing mirror da ke suke da kayan ƙamshi a kan bedside drawer kwamfutarsa ce irin apple mai launin baƙi kwance ke yana bacci hankalin shi kwance bargo ɗaya rufe da shi Bargon da ya rufa da shi baƙi ne da ruwan zuma, irin mai laushin nan kamar jikin mage. Gaba ɗaya ya tattara bargon zuwa gaban shi ya rungume shi. Mafarki yake yi ga wanda Mafarki yake ga wannan dai mai mashin ɗin nan ya taho da gudu zai sake kaɗe ta. Cikin sauri kuma da ƙarfi ya ce, Baby! A daidai lokacin ya farka daga mafarkin da yake ya tashi zaune tare da yaya bargon da ya rufe da shi ya wurgi da shi gu guda yana mai da numfashi kamar wanda ya yi tseren gudu jikinsa ya kalla babu bes a jiki bare riga ƙirjinsa gashi gashi da yawa baƙi ya kwanta sai gajeren wando a jikinsa mai laushi baƙi baƙin ciki ne da takaici suka kama shi wai me yake damunsa ne shikenan daga ganin yarinya duk ya bi ya ɗaga hankalinsa a kanta Ya rasa me yasa zuciyarsa take a zazzalarsa a kanta, ƙwaƙwalwarsa ta kasa goge sunanta, me yasa ya damu da labarin lamarin yarinyar haka, yana ji a ransa yana so yana ji a ransa yana so ya sake ganin da ya sake ganin ta koda so ɗaya ne but me yasa hakan ba kasafai fararen mata suke burge shi ba because of cikin su yake kullum kullum su yake gani kuma su ɗin ya tashi ya ga yake gani Ko da ya ce soyayya zai yi ba shi da ra'ayi a kan farar mace gara yin mix shi fari ita baka. That why yake abu that, abu baki. Hatta kayansa kuma da komai na cikin ɗakinsa da toilet sai ka ga baki. Amma kuma ya dage ganin yarinya mai amma kuma ya dage ganin yarinya zai mamuka ta cikin ransa har da wani fafarki. Kuma yarinyar ma ƙanwar ƙanwar bayansa Kawai haƙuri kawai haƙurinta ne ya burge shi. A fili ya furta, tausayi ne kawai, ba abin da nake tunani ba ne ba, tausayi ne kawai. To masu sauraron mu ina ga anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke ci gaba wannan labarin. Ni yar Hanifa nake cewa mu ne lafiya.